dangane da abin da ya safi wato ya samu sai da zahara salamullahi alaiha bayan wafatun mahaifinta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kamar yadda aka gani a shirin da ya gabata muna tare da hujjatul islam al muslimin samahati sheikh salim muhammad mala assalamu alaikum wa muku barka da zuwa to jama masu kallon mu da fatan za a biyo mu cikin shirin a ji ci gaban bayanan da malam yake dauke da shi insha Allah a karamar kamar yadda ya gabata muna yin magana akan abin da ya shafi sai da zahara salamullahi alaiha wato da matsayinta da kuma wato irin alakata da allah da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma abin da ya same ta bayan wafatin mahaifinta kenan irin masifu da kuma zalunci wanda ya zama cewa a tarihi gashi nan ya bayyana cewa an yi mata bayan wato ba mahaifinta. to kamar yadda a jiya mun ji shimfiɗan da kuka yi hmm. to insha Allah za mu so a yau ya zama cewa wato kun yi mana bayani ko kuma daga cikin bayan da za ku yi zama akwai wani misidaki da za ku kawo na irin zaluncin da aka yi mata ya zama kuma da dalilan da zai tabbatar da su أعوذ billahi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم masu kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. na'am jiya farkon wannan zama namu tare da ni da ku da masu kallo mun ɗan yi shimfiɗa akan abin da ya shafi abin da muke so mu ɗan tattauna a kai na daga irin zalunci da jafa'i da aka yi wa gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam wato sai da zahara salamullahi alaiha kamar jiya yadda muka gani manzo mai tsira da aminci ya ba ta labari kuma allah ne ya sanar da shi cewa ga irin abubuwan da su faru bayan shi duk da yake ayoyi da dama da kuma hadisai da kuma tarihi ya tabbatar cewa manzo mai tsira da aminci irin alherin da ya kawo al'umma da irin ci gaba da ya kawo al'umma to ya kamata ita ce al'umma din ta masa ta saka masa mun san cewa al'umma ba ta iya saka manzo mai tsira da aminci ba allah kaɗai ne zai iya saka masa tunda mun ga annabawa da yawa sun gabata irin walalin da suka sha wajen isar da sakon allah subhanahu wata'ala amma idan aka musu maganar lada sai su ce in ajari in ya illa alallah ko kuma in ya illa zai faɗara ne irin waɗannan ayoyi din da daman gaske to manzo mai tsira da aminci sai ya kasance shi kuma nashi sai canja salo din ba yana nufin yana neman lada ba yana wannan aya din ba tana nufin cewa ba kamar yadda shi manzo mai tsira da aminci ya faɗa yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim qul la as'alukum alaihi ajaran illa almuwaddata fil qurba annabawa sun ce ladansu yana wajen Allah manzo mai tsira da aminci yake cewa ba na tambaya ko wani lada akan irin waɗannan abubuwan wahalhalu da na wajen isar da sabon allah subhanahu wa ta'ala kawai abin da nake so kuma ku nuna ƙauna da soyayya ga makusanta nan manzo mai tsira da aminci bai ce makusantan sa kawai ya shiru ba ya fassara me ake nufi da ma'anan makusanta su waɗane ne wannan makusanta ɗin wanda ya kamata a ce mutane sun nuna wato kula wasu da ƙaunarsu da soyayyarsu ga girmama su domin ya zama cewa kamar ladan da za su ba manzo mai tsira da aminci na irin wannan alkhairai da alhairai da ci gaba da ya kawo musu mm, wato wannan makusantan ba wani zai zo ya shaci ya faɗa ba manzo Allah ya riga ya faɗe su manzo mai tsira da aminci ya riga ya faɗe su mm. saboda kada a sa wanda bai dace a sa a ciki ba mm, ko kuma a cire wanda yake ciki yawwa ko kuma a cire wanda yake ciki to manzo mai tsirar aminci sai ya ta ya nuna su wane da wane da wane su ne waɗannan nake so ku kula da su ayoyi da suka sauka a kansu ku yi aiki da wannan ayoyi din umarni da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ni in faɗa a kansu ku yi aiki da wannan umarni din to wannan shi shine ake nufi da muwadda da wato ga su ƙurba ɗin makusanta manzo mai tsirar aminci haka ya kamata a ce an yi wa zuriyansa an yi wa 'ya'yansa an yi wa 'yarsa sai da zahara da alaiha kamar yadda magani ya faɗa sannan kuma ya aikata a aikace amma abin ban mamaki sai zama da cewa saɓanin haka kai ka ce abin da aka yi na saɓani ɗin kai ka ce shi allah da manzan suka ce a yi tunda matsayin matsayinka na mumini in dai ka cika kai mumini ne to duk aikin da za ka yi wanda Allah subhanahu wataala ya halitta maka ba ka jin wani damuwa mhm. cewa yanzu ina sabon Allah ina yin abin da bai dace ba saboda me saboda Allah subhanahu wataala ya riga me ya umarce ka kai mhm. misali kamar ka zo ka sha ruwa lokacin da ka ji kishirwa ka sha ruwa matukar ba da wani dalili da ce kada ka sha wannan ruwa din ba misali kamar wa'in sira ne mhm. ko da Allah subhanahu wataala ya keɓance su domin yi azumi ina fata an fahimta to lokacin da ka ji kishiro za ka sharuwa kasance halak ne malak ɗinka ne wannan baka jin komai baka jin cewa kai wani abu ya dace ba domin Allah subhanahu wa ta'ala haka ya halicci jikin kai yana bukatan waɗannan abin da zai taimaka masa domin ka ci gaba da rayuwa ruwa kuma yana daga ciki kai shine ma ginshiki mumini ya kamata a ce ko da wani lokaci aikinsa ya kasance haka shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ko in har mutum shi mumini ne to bai kamata a ce mumini mace ko namiji bai kamata a ce yana da wani zaɓi da wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta da manzansa ba a ce shi yana da wani zaɓi saɓanin haka wato idan Allah suka hukunci suka ce Allah da manzo suka ce ayi kaza yawwa to mutum ba da wani zabi yanzu ya ce to shi yana ganin dai a dan kuskure ma dan gyaggyara kuma a ga abin da zai yana da zabi amma da sharadi in dai shi ba mumini bane zai iya kaucewa ya mumini ake magana ita ayat ke magana yawwa in wannan ina na fahimci maganarka da nake nufi cewa in dai mutum mumini ne to ba shi da zabi sami'ina wa ata'ana kawai za ka sallama ne ka yadda kai bawan Allah ne tunda wannan hukunci ne na Allah da manzansa Allah ya ce ga yadda za ka yi to haka din za ka yi wata shi Allah ana bauta masa ne yadda shi yake so tunda shi ya halice ka baka yawa shi ya halicce ka baka kawo kanka yawa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicce ka ba kai ka kawo kanka duniyan da ba saboda haka ba wani abu wanda Allah subhanahu wa ta'ala da bai magana a kai ba a rayuwarmu ta yau da kullum cewa ga abin da za ga abin da bai kamata mu ba Allah subhanahu wataala ya bayyana mana haka komai kuma a fili yake shi sa komai kankanta shi kuma abu shi sa wannan lamari din na sai da zahara salamun la'aliha na itira a tahira ba karamin lamari ba ne yana da alaka da addinin musulunci gaba ki ɗaya ka shi shi sa manzo mai da aminci ya yi iyayen da zai yi wa ma'alar rasuli illal balak manzo mai da aminci wannan balak din ya yi shi aka ce balak isar da abu daidai gwargwadon yadda ake bukata ba tare da an yi wato ƙasa a gwiwa ba sannan kuma ba tare da an wuce iyaka ba shine isarwa manzo mai da aminci ya irin wannan isarwa din ta yanda ya yanki wa kowa hujja shi sa to manzo mai da aminci bai kasa a gwiwa ba wajen bayyana mutane hakikanin shi wannan addini na musulunci da kuma hakikanin suwaye jagororin wannan addinin musuluncin bayan bayana da me da izinin allah subhanahu wa ta'ala ba da san zuciya manzo mai da aminci ba ya son zuciya komai nashi kamar yadda muka faɗa jiya hadisi daga wajen ɗaya daga cikin matarsa ta ce komai nashi alkur'ani ne alkur'ani kuma ya yi hani da bin zuciya san zuciya to saboda haka manzo mai tsirar aminci in ka ganshi komai nashi alkur'ani baya san zuciya yadda Allah subhanahu wataala yake so ya kasance haka manzo mai tsirar aminci ya kasance saboda haka shi sa ya nuna mutane hakikanin shi wannan addini da kuma su wane ne jagororin wannan addini din da izinin Allah subhanahu wataala saboda ya zama kar mutane ya samu rudani bayan bayan yawa ka samu rudani wato manzon Allah bai manta da mutane ba cewa yanzu bayan sa su yi su taɓa ganiya ko kuma zai zabo wanda suke so a'a tunda ya san cewa shine annabin karshe Allah ba zai turo wani annabi ba bayansa mm, mm. to dan haka da umarnin Allah shi addini dama an zinin Allah ya zo ne don ya wanzu a bayan kasa kuma har ya karshen rayuwar mutane to haka dole manzon Allah ya tunani mm. cewa to bayan ya za a yi kuma kaga ba ma tunanin manzo ba umarni daga Allah ne ya zo cewa ga wanda za ka nada daga wane sai wane sai wane har zuwa karshen duniya cewa akwai wanda ya zama shugabannin mm. musulmi wanda za su karɓi addini a wurin Sosai, waɗannan dishin faɗa ne saboda mutane su fahimci muhimmancin wannan abun da nake so in faɗa sannan kuma su gane cewa wanda ya samu kanshi ba tare ya kauce wannan abin da muke so mu faɗa wanda faɗan Allah subhanahu wataala mhm. da kan mutum ya masa hukunci kafin hukuncin Allah subhanahu wataala wato na fahimci ku musulunci na da tsarin sa yana da tsarin shi da musulmi yawwa idan mutum yana so ya bauta Allah akai zai tafi mm, akai zai tafi yawwa in kuma baya so ya zaɓa wani abu da wanta wannan amma Allah ya tsara abin sa yadda zai kasance yawwa duk duniyan nan ba wanda ya kai manzo mai tsira da aminci amma wa iyazu billah manzo mai tsira da aminci bai wani abu wanda ke sabanin a wajen musulunci ba to kenan ba wani wanda yake shafaffe da mai zai zo wani abu wanda ke ya saba musulunci kuma ya ci gaba da zama a cikin wannan musulunci musulunci tsari ne idan kana so kasance a cikin shi kasance a cikin wannan tsari da idan ku kai wani abu wanda ke ya saba musulunci to kayi shi sunan shi ba musulunci ba duk kuma wanda ya abu wanda ba musulunci sunan shi ba to ya san sauran a wajen Allah subhanahu wataala wannan kowa ne shi gabaki ɗayan bayan Allah ne shi sa daga cikin sunan da manzo mai tsirar aminci ba su a kira shi da shi a ce masa shi bawan Allah ne saboda me manzo mai tsirar aminci ne wato matuka, babban samfuri babban misali na wajen aikata umarnin Allah subhanahu wa ta'ala a doron ƙasa domin ya zama usuwa ga duk wani wanda zai zo bayan shi shi ya fi kowa aikata abin da Allah ke su wannan tsarin da kuka magana musulunci wanda hmm. kuka ce idan mutum yana so ya kasance a cikinsa dole ya bi shi manzon Allah ya fi kowa dabbaka shi da aikata shi ko ya fi kowa dabbaka shi da aikata shi yasa idan kana so ka wanye lafiya ka kasance tare da manzo mai tsira da aminci gobe kiyama kai ma dole ne sai ka yi haka idan kai wani abu ba irin wanda manzo mai tsira da aminci ya yi ba ko kuma wanda ya ce a yi ba to ka yi ba musulunci ba kenan kuma duk wanda ya zama na cewa baya tare da manzo mai tsira da aminci wajen aikin shi da lamuransa to zai kasance tare da wani manzo mai tsira da aminci ne Allah subhanahu ta'ala bai san kowa ba a wajen isar da saƙonsa sai manzo mai tsira da aminci shi kadai sannan kuma bayan manzo mai tsira aminci wane ne zai kula da wannan sako din Allah subhanahu wataala da kanshi ya ayyana bai bawo ba manzo mai tsira aminci da kanshi ya zaba ba domin me manzo mai tsira aminci ba shi ya zaba kanshi ba ya zama cewa ma'aikin Allah kamar yadda yake haka asal annabawa Allah ya zabe su ba wanda Allah ne ya zabe su shi sa manzo mai tsira aminci yake cewa da'iyan Allah subhanahu wataala yake faɗa mana dangane da lamarin manzo mai tsira da aminci wada'iyan ilallahi bi iznihi ko wato me yin kira zuwa ga Allah subhanahu wataala da wa da izinin wa bi iznihi da izinin Allah subhanahu wataala to kai wane ne zaka zo ka zama magajin manzo mai tsira da aminci da izinin wa a ina Allah ta'ala ya ce kai ko kuma a ina manzo mai tsira da aminci ya umarci Allah subhanahu wataala ya ce kai kuma yaushe manzon Allah ya yi mutane bayanin ka yaushe manzon Allah ya yi mutane bayani ya zo ya nuna mutane ce wannan shi ne magajina bayan bana nan karba addini daga gurinsa eh ku karba addini daga wajen shi a ina aka ce haka ɗaya daga cikin zaluncin da aka yi wa sai da zahara salamun a cikin suratul hashir malam kafin nan to afon tunda ana kuna maganar a karba addini daga wurin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ya ce shi za a bi to ganin cewa manzon Allah ya da addinin nan mm. akwai sahabbai da yawa wanda sun fahimci addinin nan mutum zai iya zuwa gurin wani ɗaya daga cikin su tunda shi ma fahimci addini ce ka masa addini ko ya karba addini daga gurin sa misali a matsayin cewa shi ne manzon Allah wato a matsayin cewa shi yanzu khalifa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina babu wani dalili babu wani nassi na alkur'ani ko kuma na hadisan manzo mai tsira da aminci addini ana yin shi da nassi nan guda biyu imma littafin Allah alkur'ani ko kuma bayanin da manzo mai tsira da aminci duk abin da za a yi waɗannan su ne mastarori wanda babu saɓani a kansu a nan ake ganin addini idan ka laliba ka ga cewa babu wani abin a cikin waɗannan abubuwan guda biyu to ka riga kasin daga mutane ne tunda su waɗannan wanda suka zamani da manzo mai tsira da aminci ai suna zamani ne na me na saukan wayi duk abin da mutum yake bukata Allah ta'ala ya saukar da shi ya za ka yi ya za ka yi ya za ka yi ya za ka yi Allah ya saukar da shi wannan aiki na Allah ne manzo mai tsira da aminci a matsayin shi na ya fi kowa gaskiya sadiqul amin ya fi kowa kirki yarinta shi ta kowa tsafta wannan bai ba shi dama ba ya zo ya tsaye a gaban mutane ce to ni ma'aikin Allah ne ni ya kamata ku bi ba tare da Allah subhanahu wataala ba shine ya aiko mala'ika ya zaɓi manzo mai tsira da aminci manzo mai tsira da aminci bai irin wannan ba kaga kenan babu wanda kuma ya cancanta ya haka tunda babu wanda ya kai manzo mai tsira da aminci to shi ma sai da aka shi izini shi ma sai da aka shi izini ya fara kiran mutane zuwa ga addini ya fara kira duk gabatarwa ce Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan sura ta suratul lahashar yana faɗa mana dangane da wani tagomashi da yi wa manzansa sallallahu alaihi wa sallam. wa ma Allahu ala rasulihi minhum fama aujaftum alaihi min khailin wala rikab wala rikabin walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir ah. wannan aya ta goma shi ne aka yi manzo mai tsira da aminci duk wata ganima za ka je aka samu ta wajen faɗaɗa musulunci tare da musulmai su ma sun sha wahala an yaƙi da su allah subhanahu wa ta'ala ita wannan gani madan allah ya raba ta yadda za a yi da ita ka duba gani ba musulmai ne suka je eh, shi ma wato umarnin allah ne wajen allah ne yadda za a wato kasafa ta eh wannan kafin in zo in fassara wannan ayyada. kowanne an ba shi kasan shi amma wannan aya din tana nufin kaso ne na manzo mai tsira da aminci shi kadai shi sa wa alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walin rasuli in an ji an yaƙi tare da sauran musulmai aka samu ganima to za a raba ta gida biyar kaso ɗaya na manzo mai tsira wannan kaso ne na Allah Allah zai amfani da dukiya sai dai wani wakilinsa wakilin shi a doron kasa. to wannan nashi ne sauran hudun na musulmi na rarraba musu da yake wannan fage ne na masu fikiyo amma dole ne sai mun dan shiga saboda a fahimci abin da muke so yin magana akai hmm. wannan kaso ne na Allah da manzansa ka san Allah ka san manzan Allah ne a ware manzan Allah ya ɗauka sauran musulmi a rarraba musu wannan kenan ka ko an ba shi rabon shi aiko to amma wannan aya din kawai ta keɓanta da manzo mai tsira da shi wa ma afa Allahu ala rasulihi minhu abinda Allah subhanahu wata'ala ya ba wa manzo mai tsira da aminci na ganima daga gare su wanda aka samu wannan ganima din ita irin wannan ganima din ta yaƙi ce irin wacce wata Allah subhanahu ta'ala ya kasa ta gida biyar ya ce manzo mai tsira da aminci da shi kaso ɗaya nashi ne ita irin wannan ganima din irin waccan ce sai Allah subhanahu ta'ala ya rarrabe ya ce fama aujaftum alaihi min khailin wala rikabin hmm. a'a ba ku je da dokunanku ba kun taka wajen ko kuma mai raƙumanku mana ban farmaki aka yi ba kawai mene abin sani walakin nan laha yusallitu rusulahu alaman ya sha kawai allah subhanahu wa ta'ala da ya ba wa manzansa galaba mhm. akan wanda yake so ba yaƙi ba komai wato ba yaƙi aka yi ba ba yaƙi aka yi ba su ɗaya ɓangaren ne suka sallama ɗaya ɓangaren ne suka sallama sai Allah subhanahu wataala shin haka ko zai yiwu Allah ake ƙara tabbatar mana wallahu ala kulli shay'in qadir babu istisna'i komai da ka sani Allah mai kudura ne a kan shi an saba a yaƙi ai hmm. an fi ku ƙarfinku da yaƙi shikenan kun sallama za a yi ganima da ku hmm. wannan kwa tsarin duniya ko Allah su ba tun kafin a saukar da alkur'ani a tsarin duniya haka yake akwai yaƙe-yaƙe don da aka ci su da yaƙi shikenan ya zama wanda suka ci su da yaƙi mhm. duk abin da suka mallaka da su sai da suka yi da su ga wani abu wanda ya kamata mu sani gaba ɗaya sammai lillahi ma fi samawati wa fil duk abin da yake sammai da kasai na wane ne na Allah subhanahu wata'ala ne yanayi yake bayarwa a ce sarki wane ya mallaki waje kaza saboda me ba wanda ya fi shi karfin mulki wannan sarkin ko ko da kwa ba daga Allah subhanahu wata'ala yake na sarauta shi ba daga Allah bane ba wahayi aka masa mm, da Allah ma ya kiyayi ko kuma yi ko wani abu da mm. kawai sai a waye gari wannan ƙasa wani ne shugabanta mm, saboda yadda mutane suka tsara yadda za su tsara rayuwarsu yi eh, za su tsara rayuwarsu mm. za ga wani wajen ba daji ne ba a yi masa wahala ba ya zama gonaki ko kuma ya zama wani waje na musamman to duk irin wuraren na irin ba wannan ba za ga cewa yawanci in ba mai su za ka an ci ai na gwamnati ne mm. ko kuma na sarki ne idan Allah subhanahu wataala ya aiko annabin shi annabin shi annabin Allah ya ci galaba mutane suka karɓi da'awan shi to wannan mulkin gaba ɗaya yana koma ƙarƙashin wannan annabin Allah ne tunda nawa ne asali na Allah ne shi kuma wannan wakilin Allah ne kuma shi ne yanzu yake shugabantar wannan al'umma yake shugabantar wannan al'umma din da izinin Allah subhanahu wataala ka gani mm-hmm. kai tsaye gaba ɗaya ya koma zuwa ga wannan annabi din ne to ana nan ana nan sai zama cewa yanzu ba zamanin annabin nan ba ne zamanin waɗansu ne daban waɗansu sarakuna wanda ba su da alaƙa da Allah subhanahu wataala wajen hukuncinsu shi su Allah ta'ala ke ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas yau ana bin Allah gobe ba abin Allah yau shugaban na Allah ne gobe shugaban ba na Allah ba ne haka dai haka dai har duniyar ta kare duk da yake mafi aksarin kwanakin duniya da shekarun duniya ba Allah subhanahu wataala ake bi ba shi Allah subhanahu wataala ya halicci wannan duniyan ne ah. don mutum ya bauta masa domin ya samu babban rabo gobe kiyama akwai rayuwa abadiyya tana nan bayan wannan rayuwa din shimfiɗa ne na waccan rayuwa din in mutum ya zo ya bi Allah shikenan zai je wata rayuwa din mai daɗi mara iyaka mara iyaka wato aikinsa anan zaɓi ne a hannun shi in ya ga dama yi aiki na gari in ya ga dama ya yi sabanin haka amma ka gani Allah subhanahu ta'ala ya halicci duniya nan da wannan dalili din amma kuma wannan dalili din yana hannun mutum in ma shakiran wa in ma kafura na hadaina wasu sabila in ma shakiran wa in ma kafura yana hannun mutum in ya so yayi in ya so shi kenan amma Allah shi a wajen shi dan abota masa ya halicci mutum domin yana so ya masa wani tagomashi a nan gaba a waccan rayuwa din mai zuwa saboda haka ba kawai haka za a yi ta ba dole ne sai an zo nan duniya an jarraba mutane da kanshi mutum zai gina makomarsa wannan kuma kowane mutum ne daga ciki hadda annaba hadda annaba kowane mutum zai yi abin nan to amma mafi aksari rayuwa haka take tafiya mutum a halice shi waɗansu mutane a zamanin su gama mafi aksarinsu ba su bautawa allah ba su koma haka haka haka dai kuma wannan hadafi ɗin na halittar mutum da mutum bai haƙaƙa shi ba Allah subhanahu wa ta'ala tintini bai ce to yanzu ya ma fasa ba kawai a naɗa duniyar gabaki ɗaya shikenan an fasa tunda mutane ba za su yi kawai Allah shikenan wa iyazu billah sai ya fushi ya zuciya ce to an fasa tunda abin da na halicci mutane su ba shi suke yi ba hmm, tunda an yi waɗannan zamanin su an ga sun yadda suke an yi waɗannan an ga yadda suke an ka gani Allah subhanahu wa ta'ala duk bai yaka ba saboda ya riga ya yi alkawari daga yaushe za ta fara wannan rayuwa din wannan duniya kuma yaushe za ta kare wato ya tanadi ta ya tsara ta haka ya tanadi ta ya tsara ta haka haka ake ta yi ba a bauta wa Allah din ba amma Allah yana ganin halittunsa yana yin hakuri da su yana son bayan shi ba fa ya halicce mu bane dan ya kona mu rahama Allah me yalwa ce shi sa aka ce gobe kiyama a cikin wani hadisi gobe kiyama Allah subhanahu ta'ala lokacin da ya ringa raba rahamashi hatta da shi ɗinsa ya sa rai cewa kuma ita ma wannan za ta game shi wannan rahama ta Allah subhanahu ta'ala so da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mutane bane dan ya kona su amma fa akwai wanda fa Allah subhanahu ta'ala ya halatta musu ya haramta musu fara ba musamman wanda suka zalunci aitara ta tahira manzo mi da aminci shine shugaban masu ceto hmm. a ayyuma ahlul albayt su ma za su ceto sai da zahra salamu alaiha za ta ceto sai ka zo ka zalunci sai da anan sai da zahra a wannan duniya din kana sane hmm. Ah, akwai matsala aka ce mutum ya zalunci wanda zai cece shi wata ibara wa wailun liman kana shufa'ahu khusma'u arai buni ka ce ya shiga uku ko kuma shiga uku ya shiga uku wanda ya zama na cewa wanda su cece shi gobe kiyama su ne abokan husumar shi rahama Allah ba ya halicce min dan ya azabta mu mm. sannan duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta a wannan duniya din na Allah ne idan wakilin Allah yana nan to yana koma hannun wannan wakilin Allah subhanahu wataala wato haƙƙin mallakar wannan abin da sarrafa shi yana hannun sa. yana hannunsa na'am to malam da ke lokaci yayi da zamu ji hutun takaitaccen lokaci zamu mm. dakatar da ku anan sai zama mun da insha Allah kun dora jama'a masu kallon mu a dakacin mu zamu je hutun takaitaccen lokaci insha Allah in muka dawo sai mu dora inda muka tsaya jama'a masu kallon barka ma dawa daga hutun dan takaitaccen lokacin da muka je inda kuke tare mu an tashar wilaya tv a cikin wannan shiri na shugabar mata wanda yake zuwa muku kai tsaye insha Allah za mu koma ga malam sai zama mun dora inda muka tsaya akar mu kallahu mun dakatar da ku saboda tafiya karamin lokaci hutun karamin lokaci amma insha Allah zai zama kun dora inda to insha Allah tsaya na to duk abin da yake doron kasa sammai da kasai mallakan Allah ta'ala ne kuma idan akwai wakilin shi a doron ƙasa to wannan mulkin na inda hannun wannan wakili ɗin zai iya kaiwa gabaki ɗaya yana koma ga wannan wakilin na Allah subhanahu wata'ala ne yana nufin wakilin Allah subhanahu wata'ala wanda Allah subhanahu wata'ala shine da kanshi ya zaɓe shi ya wakilta shi da kamar yadda zo mai tsira da aminci Allah subhanahu wataala shi ya zaɓe shi a matsayin ya zama wato jakada na Allah subhanahu wataala tsakanin shi tsakanin Allah subhanahu wataala da halitta shi shi ana ke nufi da manzo mai tsira da aminci wanda za Allah subhanahu wataala yana so bayi su yi abu amma bisa tsari na rayuwa na sunan Allah subhanahu wataala ba shi zai yi wa mutane magana ba kowa kawai sai ya ci wannan magana din a Allah bai zaɓi ya haka ba saboda wannan hikima ne kuma shine fi dacewa sai ya zaɓi wani daga cikinku ku wakili Ko mutane irin ku mai halitta irin taku wanda dan cikinku ne sai ya zaɓo shi ya naɗa shi sai ce wannan shine wakili na ku ringa karɓan sako daga wajen shi shi Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana a kuma rasulun min anfusikum rasulun min anfusikum wato ɗan aike ne daga cikinku irinku ne sai dai manzo mai da aminci Allah subhanahu taala ya ba da labari ke cewa inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya ka gani rasulun min anfusikum inna ma ana basharun mithlukum ko ni mutum ne irin ku sai dai me mun bambanta yuha ilayya ana mun wahayi ina fatan ka fahimta ana mun wahayi ni ɗaya eh, mutum na irin ku amma ina da wani abu daban wanda yake na fifice ku da shi wanda ke ku ku da shi kuma haka ɗin bai samun na zama mai girman kai ba domin girman kai ba siffa bace irin ta bayi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so bare kuma annabi bare kuma annabin Allah na yi rayuwa da ku irin rayuwa da kuke yi na koya muku rayuwa irin wacce ya kamata a ce mutum ya irin wannan rayuwa din a matsayin shi na bawan Allah in aikin kirki ne za ku same ni ne gaba gaba wajen ta wannan alheri din idan abu ne ba mai kyau ba za ku same ni gaba gaba wajen kauce masa wato bawan Allah ne na misali shi manzo mai tsira da aminci bawan Allah ne na misali ya kai inda Allah subhanahu wa ta'ala ke so ya kai to saboda haka ni irin ku ne kuma za ku irin waɗannan ayyuka ɗin sai dai wahayi da sauransu wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓe da shi shi wannan haka Allah ta'ala ya ga dama bai keɓance shi da ku ba kuma sai da haka ne zan iya zama shugaba a cikinku sai da wannan wahayi din Allah subhanahu wa ta'ala sai yi wa manzo mai tsira da aminci irin wannan goma din na karanta wannan abu ma Allah ala rasulihi minhum fama wajaftun alaihi min khailin wala rikabin walakin Allah yusallidu rusulahu ala man yasha walla ala kulli shay'in qadir zai yi saboda me Allah subhanahu wata'ala mai iko ne akan dukkan komai wannan shine ainihin wannan menene abin da Allah subhanahu wata'ala ya bawa manzo mai tsira da aminci ba tare da an yaƙi da dawakai ko da raƙuma ba kaga aya ba ta faɗi sunan shi ba hmm, ba ta faɗi sunan shi ba muna buƙatan bayani daga wajen wa manzo mai tsira da aminci tunda shi ne wakilin Allah subhanahu wata'ala a doron ƙasa shi sa Allah subhanahu wata'ala dalilin ku haka bayanin manzo mai tsira da aminci zai zama mana dalili akan wannan aya din shine inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wato mun saukan maka ambato alqur'ani domin kai mutane abin da aka saukan musu wato yi mutane bayani bayani musu wannan aya din ba bayani a ciki bayanin manzo mai tsira da aminci shi zai mana tunda dama shi ne mai menene aka masa tagomashi aka bashi ganima shi ba tare da an yi yaƙi ba manzo mai a da aminci zai mana bayani nan akwai hadisin manzo mai da aminci a ɗaya daga cikin littafanmu na tafsiri tafsirin nurar sakalai na wato malam huwaizi abdu ali ali ibn jumu'a wato shi sunan shi abd kuma sunan mahaifin shi jumu'a a cikin wannan littafi ɗin na tafsiri tafsirin wannan aya ɗin ya kawo hadisin imam jafar sadiq salam imam jafar sadiq alaihissalam yana ba da labarin ita wannan aya din bayan wato mala'ika jibril alaihissalam ya zo wajen manzo mai tsira da aminci da ya zo wajen wato ataja bara'il alaihissalam ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam faƙala ya muhammad yake ce masa ya ambaci sunan manzo mai tsira da aminci muhammad ya ce masa kum ka tashi ya da manzo mai tsira da aminci yana zaune farkab ka tashi ka hau kenan da taguwa ya zo ce farkab ka hau faƙaman nabi sallallahu alaihi wa sallam farakiba wa jabra'ilu ma'ahu manzo mai tsira da aminci ya tashi hau tare da mala'ika jibril faɗu wuyat lahul arabu kaɗai yi sau nan da nan kafin ka ce wani abu har sun ji inda za su je kamar ka ce wato aka eh, ninke musu ƙasa kamar yadda ake ninke mai eh, tufafi ma'ana nan da nan tafiya kafin ka ce kifta ido an yi ta tafiya mai nisa ta ila fadak har suka zo fadak falamma sami'a ahalu fadak waka alkhaili lokacin da su mutanen fadak suka ci ƙaran kofatan doki zannu anna aduwahum a hum. He suka yi zaton cewa maƙiyinsu ne ya zo musu tunda sun ji karin dawaki sun ji karin dawaki sai tunanin an kawo hari kenan yawwa fagallaqul abwaba yani fagallaqul abwaba almadinati he suka rufe kofofin garuruwa dama ana yin kofofi garuruwa ana musu kofofi mm-hmm. saboda mai kariya saboda yaki yaki wancan lokacin yawwa wa dafa'ul mafatiha ila ajuzin lahum fi baitin lahum kharijin min almadinati sai na cewa yanzu sai suka ba kamar mai gadin kofa ɗin wani ɗan tsoho ne suka ba shi makullin kofa ɗin fa'ata jibra'ilu ajuza sai mala'ika jibril ya zo wa wajen shi wannan tsoho ɗin hatta aka al-mafatiha thumma fataha abuwa madinati sai ya zamana cewa mala'ika jibril ya zo wajen wannan tsoho ɗin ya karbi makullin ƙofar wannan binni wadaran na biyu fi biyutiha wa ƙuraha manzo mai tsira da aminci ya shiga ya kewaya dukkan cikin gidajen wannan binni na fadak hmm. sannan da dukkan wajen yana da girma sosai amma cikin ikon Allah inda Allah subhanahu wa ta'ala ya mai iko ne kamar yadda makaranta wacce aya mm-hmm. wallahu ala kulli shay'in qadir cikin dan lokaci kadan manzo mai tsira da aminci duk aka zazzagaya da shi Jibra'il ya zazzagaya da shi gidajen wannan gari da kuma abin da ya shafi eh, ƙauyukanta da sauransu da duk gonakai na wannan waje manzo mai tsira da aminci duk yake kewaya ya kalla misali kamar yanzu kana so mutum ya ga waje ko a mallaka masa wannan wajen ko kuma ya siya zai je dudduba wannan waje da mala'ika jibril tare da manzo mai tsira da aminci ya karbi wannan mukulli suka shiga suka kyakkewaya faƙala jabrail ya muhammad haza ma khassaka allahu bihi a ɗakahu dunan nasi jibril ya ce ga shi wannan wani abu ne da allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance ka da shi kai kaɗai banda mutane saboda me aya ta ce fama aujaftum alaihi min, min khailin wala rikabin ba a ji yaƙi da dukuna ba manzo mai tsira da aminci shi kadai ba ya zuwa yaƙi hmm. sunnar rayuwa din ba ya ta haka ba Allah ga dama manzo mai tsira aminci Allah ta'ala ya ce je shi kadai hmm. kuma a ci duk mutane ko sun kai miliyoyi nawa ne ikon Allah ne amma Allah subhanahu wataala har kullum ita wannan duniya ya batta ne haka a wajen mutane da kansu za su yi kokari hmm. su yi waɗansu abubuwansu wanda zai taimaka rayuwarsu Allah subhanahu wataala ba kuma yake shiga cikin lamarin ba wato ɗabi'ar rayuwa haka ɗabi'ar rayuwa haka sannan rayuwa take haka tabbata ya batta kana son ka ci abinci ba ka zo na koya ɗaki ba Allah ne ya halice ka ya gada ma zai sauko maka da abinci har inda kake ka ci ba kuma ba ne kuma Allah ai yayi amma ba haka yi ta ba kai waka din ba gata ba ne a ka irin wannan rayuwa din ba nan duniya ake yin ta ba sai ka yi aiki tukunna a nan duniya din tukun za koma wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai sallama ma komai a hannunka a cikin aljanna kullama tashtahil anfusu wa talazzul a'yun a nan duniya ba ka ce kawai na ga dama ina jin yunwa ina bukatuwa kawai shikenan kawai sai Allah ya sauko min shi ba Allah bai tsara duniyar na haka ba sai dai wani lokutan yana danyi idan har kana son wannan rayuwa din to ka tashi ka zagi dantse kai aiki ka zama mutumin kirki za ka yi wata rayuwa din nan gaba Allah sai sallama ma komai kai rayuwa yanda kake so duk abin da ya dosana a cikin zuciyarka kawai za ka gan ne in ka ce kai so kake kai rayuwa ma a sama ba ka taka kasa ba in akwai kasa a waccan rayuwa din haka za ka yi in kai ka ce gidanka mai kala ka zo kaza kake so duk yadda ya ɗarsa a cikin zuciyanka to haka za ka ya kasance Allah ta'ala ya danka maka wannan ya baka wannan dama da amma wannan duniya ba haka bane sai an yi aiki shi sa in Allah subhanahu ta'ala ya ga dama manzo mai tsira da aminci duk abin da matsayi ya haɗe ya yi tare da musulmai shi kaɗai zai yi ma da Allah ta'ala ya ga dama amma sunna rayuwa ba haka take ba tunda ku nan Allah subhanahu ta'ala. shi da kanshi E, wo manzo mai tsirar aminci wannan ta goma shi shi nashi ne shi kadai ba tare da sauran mutane ba tunda sauran mutane ba zo an yaki da su balle su ce ina wahalar su take mm-hmm. ladan wahalar su da dama ko shi wancan Allah ya ci ga yanda za a yi da hukunce hukunce ne Allah ya ci ga yanda za a yi da wancan ga yanda za a yi da wannan yawwa sai manzo mai tsira da aminci mala'ika jibril ya ranka masa ce wannan naka ne har. yake ce hada ma kasaka Allahu bihi dunan nas Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance ka da shi wannan naka ne ba tare da sauran mutane ba kafin ci gaba da fassar wannan aya da waɗansu hadisai din zai yi kyau in yi bayani ita wannan fadak din a ina take ne wai shi wannan gari na fadak a ina yake ya zo a cikin littafi futuhul buldan irin su littafi su ɗaya da su ma'ujamul buldan waɗannan littafai suna bi garuruwa ne suna yin bayanin garuruwa ɗan wato suna yin gari kaza a guri kaza yake ga yanda yawa ga yanda yake ga yanda yake na balaziri mai suna littafin wato ahmad bin yahaya fadak yake cewa ƙaryatun fil hijaz ita fadak wata alƙarya ce wani gari ne wani binni ne a hijaz mana ya tsibiri na, na hijaz na larabawa bainaha wa bainal madinati yaumani tsakaninta da garin madina kwana biyu ne wakila salasatu wato tafiya kwana biyu eh wadan ta magana kasan tarihi ne hmm. wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ya ce an ce kenan kaga abin da ya tafi a kai idan muka duba ya faɗa ya ce shi a wajen shi kenan za mu iya cewa haka hmm. cewa kwana biyu ne aka ce wakila kaga akwai alamun cewa rauni wasu masu faɗa sun ce kwana uku ya danganta da irin abin hawan mutum wannan ta ɓangaren a inda take kenan tsakaninta da madina wahiya ardun yahudiyatun kan yaskunuha da'ifatun min al-yahud gari ne wanda yahudawa suka zauna wani yanki na yahuda suka zauna a ciki yake cewa walam ya zalu ala zalika hatta hatta sabi'a har zuwa shekara ta bakwai hmm. shekara ta bakwai bayan hijiran manzo mai da aminci kenan hmm. suna garin yawwa haithu qadhafa Allahu bir-ru'bi fi qulubi ahliha sun gudu saboda sun ji a wancan hadisin da ya zo a cikin nuru sakalain sun ji alamun kaman doki ya zama na cewa sun kulle garinsu sun gudu sun bar garin kaga har allah subhanahu ta'ala ya sanya musu mai tsoro a cikin zuciyarsu fasalahu rasulallah sallallahu alaihi wa sallam ala nisf suka zo suka yi musalaha da manzo mai tsira da aminci sun yadda ya basu su akan abin da suke yi suka imani da shi amma ga rabinta shi abin da wannan malamin ya faɗa kenan kaga a yanzu mun san me ake nufi da me hmm, da fadak mun san abin da ake nufi da fadak to bayan manzo mai tsira da aminci an ba shi wannan fadak tana hannun shi tsawon lokacin rayuwar shi wannan tashi shi kadai shi yake amfana da kayan shi yake sarrafa shi ba fa mun sani manzo mai tsira da aminci shi al'amarin duniya bai dame shi ba shi shugaba ne duk abin da ya zo ma rabarwa yake amma dai tashi ce hmm, ba kamar wanda za a zo a raba bane kowa a bashi a ce na gani ma kamar yadda ya gabata a wancin cewa ga yadda ake yi a raba gana Allah gana manzo wannan kuma na sauran mutane ka gani tare da cewa yana raba musu al'umma amma nashi ne yanzu yake ɗauka yake wasu hmm. kamar inda Allah subhanahu wataala yake cewa hadha da'una famnun aw amsik bi ghairi hisab wannan kyautan mu ce muka bawa bayinmu Allah subhanahu shi wannan bawa din da Allah subhanahu ta'ala ya danka masa wannan yadda ya ga dama zai daita in ya ga dama ya rike kayan shi abin da ya ga dama da shi hmm. ko kuma ya raba saboda haka manzo mai tsira da aminci Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi wannan gona ta fadak wannan gari na fadak da duk abin da yake tattar da shi na mallakan wannan gari tunda misali in akwai gari hmm. za mu ga mutanen garin kuma suna da abubuwansu inda suke samu arzikinsu wajen hmm. tafiyar da rayuwarsu ya danka masa gari kuma ya danka masa maɓuɓɓuga da arzikin wannan gari din wajen yana da girma sosai manzo mai tsira da aminci ana nan ana nan sai allah subhanahu wa ta'ala tunda ana cikin yin wahayi ne ba a gama wahayi ba sai allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wahayi a cikin wannan suratul isra' shi kuma waccan cikin suratul hashir mhm. wannan kuma cikin suratul isra Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wahayi wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibn sabili wa la tubadhir tabdhira Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wahayi cewa ka ba wa makusanta haƙƙinsu aka ce da manzo mai tsira da aminci wannan muke muna magana akan alkurba ɗin ne saboda muna so mu ga manzo mai tsira da aminci wannan abin da allah subhanahu wa ta'ala ya bashi na fadak da abin da yake ƙarƙashin fadak yayi da shi Allah subhanahu wataala ya ce a bada haƙi ya umarni a bada haƙi a ba mu kusanta haƙinsu a manzo mai tsira da aminci yanzu me zai zai zartar da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala ne da ya umarce shi akwai hadisi a cikin amali na shek saduk da kuma uyunu akbar na imam rida alaihissalam uyunu akbarin rida waɗannan littafin guda biyu da waɗansu littafin ma za ka iya samun wannan hadisi ɗin da zan kawo gabaki ɗaya wannan fadak ɗin malaman shi'a sun yi ittifaƙi akan cewa manzo mai tsira da aminci ya ba wa sai da zahara salamullahi alaiha wannan fadak din da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya din inda rama mallakin sa ne shi shi mallakin sa ne in ya ga hmm. dama wato Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya saukar da wahayi cewa manzo mai tsira da aminci ya ba makusanta haƙƙinsu Fal fal'aƙarab sun mal'aƙarab wane ne ya fi kusanci da manzo mai tsira da aminci shi ta cikin shi sai da zahara salamun laliya ita tafi kusanci saboda haka ita zai ba wannan shi sa manzo mai tsira da aminci da aka saukar da wannan ayadin sai ɗauki wannan gona gaba kiɗe sai ba sai da zahara salamun laliya to anan duk da ke cewa shi manzo sallallahu alaihi wa sallam na'am idan muka ce ita sai da zahara samu laye alaiha ya ce ta jini a hmm. gurin sadaki na'am zai iya zuwa wani ya ce to ai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko in ce annabawa hmm. wanda ya fi kusanci da su shine wanda ya fi eh, wato bin Allah hmm. za mu ga cewa to haga wannan bangaren ma ita sai da zahara salamullahi alaiha a haga ita ce dai za a sa a wannan gurin idan da mutum wani zai ce to ai shi tunda akwai annabawan da kamar annabi nuhu kenan ko annabi nuhu annabi nuhu yawa da Allah yake cewa ba mm. dan ka bane inna hu laysa min ahlik ka gani inna hu amalun mm-hmm. ghayra salih to ka gani to haka ko da mutum zai ce mm. wannan kusancin da Allah yake nufi anan ba na jini bane mm. na biyayya ga Allah ne to sai da zahara salamun la alaiha tana nan wannan ta kai wannan matsayin ita ce dai eh, ita ta fi cancanta wannan a cikin wannan littafin na amali na Sheikh Saduk, manzo mai tsira da aminci yake cewa ud'uli mm. fatimata inji manzon manzo mai tsira da aminci fadu'iyat lahu shi ku kira mun fatima aka kira wata faƙala ya fatima ƙalat manzo mai tsira da aminci ce a fatoci ce labbaika ya rasulallah sai da zara salamu lalata amsa ta ce na amsa maka ya annabin Allah faƙala hazi fadak ya ce masa wannan fadakce ce hiya mimma lam yujaf alaihi bi khailin wala rikabin ita wannan fadak da ke gani ba fa yaƙi aka ji ba a yi yaƙi ba a yi yaƙi ba ne aka samu ta ba yaƙi aka aka samu ta da dawakai ko kuma da raƙuma wahiyali khasatan dunal musulmi ta wace mallaka ta ce ba musulmai a ciki mallaka ta ce manzo mai tsira aminci gabatarwa yake mata kawai bai ce masa daga zuwan shi wannan fadak ce gata ko kuma karbi wannan na baki sai da ya mata gabatarwa wato ya mata bayanin yadda abin yake yadda ya mallaka waƙar da ja'altu halaki na baki ita na sanya ta gare ki in ji manzo mai tsira da aminci wato lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana hannunsa ta sace shine yake sarrafa amfanin gonayen da ya ga dama tare da cewa nashi ne amma yanzu ya mallaka wa sai da zahra lahi alaiha kuma aka ɗauki mulkin aka ba aka ba wani tuwanci shi ma sarrafa shi da shi ma ran sai ke so na'am ka duba gani wani abun ban sha'awa a cikin wannan hadisin wa qad ja'altu halaki na sanya ta zama naki ta wani dalili ya rasulullah lima amara lima ni Allahu bihi saboda haka Allah subhanahu wataala ya umarce ni ka duba gani ba saboda haka Allah subhanahu wata'ala umarin da Allah subhanahu wata'ala ya mun shine ne zartar da wannan umarni da fakuziha laki wali diki ki rike ta taki ce da 'ya'yanki na baki ita idan baki nan na 'ya'yanki ne wannan hadisi idan makoma cikin kafi usulul kafi na kulaini da sanadinsa daga imam kazim salam ya rawato wannan hadisi hakanan ma da za mu koma cikin littafin sauran musulmai za mu ga cewa kamar ruwaya ta sa'id al-khudri ibn abbas da waɗansunsu su sun kawo wannan sai dai muna za mu takaici ne kawai da littafin amma nuni ne ishara ne zuwa ga haka in ka duba cikin ma'afa allahu wa ma'afa allahu ala rasulihi mhm. cikin tafsiran mutane za ka gani da sun yi bayanin me ake nufi menene allah subhanahu ta'ala ya ba wa manzo mai tsira da aminci ya keɓante shi da shi ya manzo mai tsira da aminci ya yi da wannan bayan Allah subhanahu wataala ce wa ati zal qurba haqqahu manzo mai tsara aminci ya dauka ya ba wannan haƙƙi din hmm, wato hatta littafin sauran musulmi yawa sun yi sun kawo sun yi wannan tafsirin suka yi wasu sun kawo hmm. na'am to da ke malam lokaci yayi kamar wanda zamu ce hutun takaitaccen lokaci zai zama mun tsaya anan hmm. idan muka dawo sai zama insha Allah mun dora inda kuka tsaya insha Allah jama'a masu kallon mu a dakace mu zamu je hutun dan takaitaccen lokaci idan muka da insha Allah sai zama duk da lokacin da za a kira waya sai zama insha Allah mun dora inda muka tsaya an samu lokaci ku dakace mu Yau masu kallon mu diddalin salamun lahi alaikum barkamu da dawa daga hutun yan takaitaccen lokaci wanda kamar yadda masu kallon mu suka sani yanzu lokaci ne wanda za a kira waya don tambaya ko ba da gudunmawa a cikin shirin ko kuma turo wasiku don haka kafin nan insha Allah zai zama mun koma ga malam mun dan dora inda muka tsaya kafin mu samu kiran waya akram kallahu mun dawo izuwa gare ku kafin ya zama mun samu kiran waya da kamar yadda kuka sani lokacin yanzu na masu kallon mu ne haka ne in sun samu damar kira hmm. to kaga an ba wa manzo mai da aminci fadak ga dalilan nan kuru-kuru kuma a bayyane suke waɗannan dalilai babu wani abu wanda yake na da wahala dangane da abin da ya shafi na ganewa dangane da waɗannan dalilai din manzo mai tsira da aminci kuma ya bayyana kowa duk wani musulmi wanda ya kamata ya ji wanda rashin ji zai iya bashi matsala ya ji daga wajen manzo mai tsira da aminci cewa wannan fadak ɗin da duk abin da take tattare da shi mulki ne na manzo mai tsira da aminci mallakan manzo mai tsira da aminci ne daga Allah subhanahu wataala ba hannun kowane musulmi a ciki domin me babu wani musulmi da ya zo ya taimaka manzo mai tsira da aminci wanda aka kwace wannan gari da shi babu manzo mai tsira da aminci Allah ne subhanahu wataala a matsayin Allah subhanahu wataala mai iko ne akan komai shine da kanshi ya karbi wannan gari ya ba wa manzo mai tsira da aminci kuma ya kasance a cikin mai a cikin kulawa ta manzo mai tsira da aminci manzo mai tsira da aminci yana yin yana wato yana hannun shi yana yin yanda ya ga dama da shi da Allah subhanahu wa kuma daga baya saukar da aya akan cewa manzo mai tsira da aminci ya ba wa makusanta haƙƙinsu sai ya ɗauko sai ya dankawa sai da zahara salamun alaiha da ya danka mata ya ce kuma wannan da umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala na baki wannan to tun manzo mai tsirar aminci na nan yana raye ta koma mallakar wannan gona wannan gari ya koma hannun sai da zahara salamullahi alaiha wato yanzu mallakar shi da kuma hannunsa da sarrafi a cikinsa ya koma hannunta sai da zahara salamullahi alaiha ita take da mallakar shi take yin abubuwan da ta ga ya dace da shi tun manzo mai tsira da aminci manzo mai tsira da aminci kuma bai ce yanzu na karbe wannan kyauta din ba har ya koma ga Allah subhanahu wataala ita wannan sai da zahra din salamun la fa mutuna fa Allah ta'ala yana fushi da fushinta yana yarda da yardarta kenan wannan ya isha sai da zahra salamun la ya zama na cewa ta zama ma'asumiya ya zama duk wani abu da take yi ya zama cewa tana yin shi ne irin yadda Allah ta'ala yake so ba ta saba wa Allah ba ta bin son zuciya mm-hmm. abubuwan da ke jima masu kallon muna da matsalar wato layin kira da fatan za a yi mana haƙuri insha Allah kafin ya zama matsalolin sun warware insha Allah to malam muna sauraron ku to ya zama na cewa duk abin da sai da zahara salamun alaiha za ta yi tana yin shi ne wanda ya daidai da soyuwa ta Allah subhanahu wataala irada ta Allah subhanahu wataala hmm. wato abinda Allah yake so yake so shi take yi wannan kuma shi yasa Allah ya da ita ya da ita ba haka kawai bane ba kawai ba ko mu ne a rayuwar mu ta yau da kullum a matsayin mutum wanda yake da hankali hmm. ba zai ɗauki wani abu nashi ba hmm. ya ce ga wani mutum duk abin da wannan mutumin ya yi to kamar ni ne na yi shi na da duk abin da ya aikata sannan kuma duk abin da baya so ni ma bana son wannan abin mutum mai hankali ba kowane mutum zai ɗauka ya baya irin wannan yadda din ba to idan ya je wata wani tobara din ya wani abu wanda bai dace ba kai ka riga ka bashi kai mai stamping mm-hmm. kai ka riga ka bashi yajjewa mm, kanka yake dawa kanka yake dawa mm. saboda haka ko da hukuma ta kama wannan mutumin da laifi to kai ma za ka shiga ciki kai ma za ka shiga ciki da irin wannan abin ma ai dole sai hukuma ta sani da sa hannun hukuma cewa wane duk abin da yi da yarda wane ya yi shi to balli allah subhanahu wa ta'ala wanda ke shine mai komai mai kowa da komai sai aka ce yau ga wata baiwar Allah kuma a matsayinta na mace da waɗansu ya ganin cewa mace bata isa ba ba ta da ɗaukaka ba za ta kai irin wannan matsayi ɗin ba a lokacin da ake saukar da wahayi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba sai da zahara wannan yadda ɗin ya ba ta wannan matsayi ɗin ya ba ta wannan ɗaukaka ɗin wannan baiwa Allah da kasance haka ka ce za ka yi fito na fito da ita mutum da Allah mutum da wannan in har yana da hankali ai ya kamata ya san abin da yake nufi ba wasa ba ce wacce Allah ta'ala yake da da yaddata wacce Allah subhanahu wa ta'ala yake fushi da fushinta a ce ita ce yanzu kuma yau za ta ita ce abokin husumarka ga mutum ya sai fushin Allah kenan ya sai fushin Allah yana ji yana gani kuma fa sun ji fa sun sani ba tunda wannan abu ne wanda manzo ya faɗe shi yawwa a gaban su sahabbai kowa ya ji ka gani wannan gona tana hannun wannan gona da wannan waje yana hannun sai da zara na fadak har manzo mai tsira da aminci yana nan yana raye ba wani barazana ba komai tunda waɗansu da dama bayan da za su yi ne amma mutum bai sallama ba to yana cikin garari ne musulunci ba addini ba ne na azabtarwa ba addini ba ne na takurawa dole sai ka yi shi a'a ya baka dama ko ya ba mutum dama ko da shi ko ba musulmi bane ga yadda zai yi rayuwa da musulmai to amma dole ya zama shi ɗaukaka tana wajen musulmai ne da dama su mutane da sun gane cewa su bayan allah ne kuma ga addinin da ya yi musu wa raditu islama dina addinin da allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da mutane su shine addinin musulunci inna dina inda Allahi al-islam na'am to malam mun rikira assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum da wa muke tare to shi ma dai kaman wanda ya same mu ma kuma ta katse na'am malam muna jin ku ga addinin da mutane Allah subhanahu wataala ya rage musu to saboda haka mun samu wani wa alaikum salam wa rahmatullah barka da warhaka da muke tare Assalamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum salam. Alaikum salam wa rahmatullah. Muna jin ku da muke tare. Mm, Allah Yusuf. Allah ko kuna jina ba. A ah, muna jin ku kwarai da gaske, muna jin ku. Ok, kuna tare da Muhammad Al-Amin ne daga fadar masoya manzan Allah. Cewa Malam Muhammad Al-Amin daga fadar masoya manzan Allah barka da warhaka. Ah, muna muku fatan alheri malam ka ita muna da gaisuwa wajen shek da Allah to malam yana jin an gaisuwa kuma yana an samu amma muna muku fatan alheri akaramakallahu yau hmm. ah, bayan juyayi da muke yi hmm. na wafatin yar manzan Allah hmm. muna so mu isar da jinjina ne na musamman akan Imam Khomeini Qudusul Sirri muna isar da jinjina na musamman ga imam Khomeini bisa samar da wannan jamhuriya ta musulunci da aka yi wanda daular ta kafu ta mamaye duniya hmm. wato na kawo wannan maganan ne saboda abin da ya faru da shahadan general sulemani hasin hmm. sulemani wato kasancewan imam Khomeini shine ya zo ya bada da tarbiyya aka samu irin waɗannan manya-manyan mutane wato daga manyan malamai da manyan janarori na soja wanda yanzu duniyar musulunci gaba ɗaya tana amfana da su sai ya shi kuma kwatsam an samu wani shugaban 'yan ta'addan duniya donald trump ya zo ya kisa kai hari da shi janar kasim sulemani har allah ta'ala ya azurta shi da shahada fi lai. to sai ga shi kuma zuwa yau mun samu trump din tirren da aka kai shi kasim sulemani ya shiga cikin wani hali na tsakar wanda bayan la'antarsa da ake yi a duniya to a ƙasarsa ma ana la'antarsa har ya kai ga matsayin da an yi impeachment din shi na farko ya mm. shi jiya ma an sake impeachment din shi mm. kuma fatan da muke shi ne insha Allah yanda ya wannan waliyin Allah mm. zai bar kujerar ne a kaskance kuma bar ya bar kujerar fushin Allah ya kara tabbata a kan shi a kama shi a gabatar da shi a kotun duniya da fatan Allah ta Allah ya sa mu a cikin sai da zahara Allah ya kara wa annabi daraja mun gode to muna godiya kwarai da gaske malam Muhammad Al-Amin daga fadar masoya manzan Allah to malam no muna jin kuka mun samu wani kira din to sai ya zamana dole ne musulmi mm. ko kuma mutum idan yana so ya samu ya rayuwa shi ta kyau ya mm. samu izza yana bukata ya zama cewa ya zama musulmi domin shi ne tsari na rayuwa haka allah ta'ala yake so a yi to ita gona fadak tana hannun sai da zara salamullahi alaiha na'am salamu alaikum wa rahmatullahi warahmatullahi alaikum assalamu alaikum warahmatullahi da muke tare wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatu da muke tare da aka kalla mai gabatarwa da babban bako mune muku fatan alkhairi to mu ma muna muku fatan alkhairi muna godiya kuma da muke tare Eh, kuna magana da Salisu Abdullahi Gwarmai daga Abuja. To Malam Salisu barka da war haka. Na muna jin. Eh, Malam mun muku da wata kuke yi. Na muna godiya kwarai da gaske kuma Allah saka muku alkhairi lokacin da ta eh, Na farko dai muna mika ta'aziyya da dukkan muraji'ai gaba. Na na. Kuma muna mika ta'aziyyar mu ga Ibrahim Yakubu Alkitiki. Na'am. Na. kuma muna ta wani tafi da wannan karatu da kuke Allah ta ala ba shi da shi da kuma arziki lafiya da aikin su malama su kuma Allah ya kuma kuma da shi hannun zaliman ilahi wa rabbi ilahi wa rabbi lalle lalle kan ma da wannan tafin da kuka yi za mu ce lalle shi ne sunansa jiki magayi Eh, wani al'amari da kuka faɗa duk wanda ya ji da wanda kuma su a gaban su aka yi lokacin manzo Allah sallallahu alaihi a gaban su ji hmm. kuma suka tsallake da kuma waɗannan mu da muke tare yanzu kuma suka ji to ya zama wancan karatun ke cikin muka yi hmm. eh, duk wanda ya ji to ya tsira duniya da lahira duk wanda ya ci. ya ci ya tsira duniya da lahira sun kuma ya fito jiki ko zai gaya masa ba duniya da lahira ba hmm. wa salamu alaikum wa rahmatullahi kuri shehu ku ciki Allah ya lafiya insha Allah muna hmm. godiya kwarai malam Salisu Abdullahi Gwarmai muna matakar godiya kuma Allah ya amsa wannan addu'o'i na ku da ku kai na'am malam na'am malam wani fadak na'am tana hannun sai da zahara salamu alaihi alaihi na'am har lokacin manzo mai tsira da aminci yana raye hmm. sannan kuma har ya koma ga Allah kaga da kowa ya sani kowa yana kan ilimi mm. bai ɓoye wa kowa ba bai zama bako ga kowa ba to assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum da wa muke tare assalamu alaikum wa alaikum Aho to malam daga Maiduguri muka ji ba mu ji sauran sunan ba da ke. Malam tashi lafiya. Barkan ku da war haka da muke tare. Da gari ya fama. Alhamdulillah. Allah ta rama soyayyar ya ta iya kuma. To alhamdulillah. Ubangiji Allah ya saba shi cikin shi da zara hajara. To malam Abubakar daga Maiduguri muna godiya da wayar ta katsa amma da fatan insha Allah Allah zai sa ku sake kira da mu kun sami malam muna bai ɓoye wa kowa ba ta sai da zahara ce Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzo mai tsira da aminci da ya mallaka mata har bayan manzo mai tsira da aminci ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala to kaga tunda kowa ya sani ai ya bawa sai da zahara wannan kyauta da manzo mai tsira da aminci mata tun yana rayu haka ne ko to amma lamarin sai zama ba haka ba ɗaya daga cikin wannan yanzu ne muka zo kan wannan tambaya ta mu cewa wannan misali ne na irin zaluncin da aka yi wa sai da zahara salamun alaiha bayan manzo mai tsira da aminci da manzo mai tsira da aminci ya ba da labari cewa me hmm. za a zalunce ta za a kwace mata haƙƙinta hmm. bayan bayana. Hmm. malam ga wani saƙo nan wanda ya kamata makaranta shi wanda ke cewa muna jin daɗin shirin tashar alwilaya da wannan shirye-shirye take yi kuma suna yin addu'a wajen allah saunu ta'ala ya saka wa sai da zahara salamullahi alaiha da wato zaluncin da aka yi mata hmm. daga eh, maman shaharab kano tana cewa a tashi lafiya to muna godiya kwarai daga sai maman shaharab daga kano na'am to muna jin kuma sai ya zama cewa yanzu ne muka zo kan wannan mun ji dai Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni a bata an bata da manzo mai tsira da aminci ya bata wanda shi kuma manzo mai tsira da aminci Allah ne ya bashi haka ne ko to tana muna da kira salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah Allah ya mara barka da warhaka an tashi lafiya lafiya alhamdulillah da wa muke tare afwan fa ina magana kuma muke

ina kara mana Allah ya kara tabbatar da alwilaya ya dawo ita mu ci gaba da a ci gaba da bayani a ci gaba da bayani wallahi wallahi albarkacin alwilaya Allah ya sa amsa kira wallahi an tsora mu akwali an sa ma karatu karatu an tsora mu a irin da muke ba wannan tafiyar Allah ubangiji ya haska mana muka ga inda ya kamata mu alhamdulillah mu gode Allah Allah kare Allah kare to insha Allah da gwani na yi insha Allah to insha Allah da za su ji malam kuma yana ji to muna godiya kwarai malam Abubakar Allah saka muku da alkhairi to malam muna jin ku sai zamana ta sai wannan mallaka ne na sai da zara da manzo mai tsira da aminci ya bata ya kamata bayan ba manzo mai tsira da aminci ta ci gaba da zama a hannunta hmm. tunda an ce manzo mai tsira da aminci ya ce nashi ne aka keɓance shi da shi ba banda musulmai hmm. saboda haka na ba shi ita da umarni daga Allah subhanahu wa ta'ala sai zama na cewa bayan manzo mai tsira da aminci abin ya canja na farko abu na farko da aka fara yi a addinin musulunci hmm. wanda kuma ba musulunci ba ne ko dai abu ya zama musulunci ko kuma abu ya zama ba musulunci ba wanda farkon zalunci ne ga sai da zahara salamun laliya ne cewa rashin bin mijinta a matsayin shi ne jagoran musulmi bayan manzo mai da aminci in tare cewa al'umman musulmi a lokacin sun sani cewa manzan Allah ya naɗa shi Yawwa! ba bari ya ce ku zaɓi wani ba ma bari ya ce ku zaɓi wani bayan bana nan ma Yawwa! ba haka ba ba haka shi wannan abu na farko sai abu na biyu bayan yi haka to saboda haka yanzu shine su kwace wannan kyauta da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa manzo mai tsira da aminci shi kaɗai banda musulmai shi kuma da aka ce a bawa makusanta haƙi ya ɗauko ya bawa sai da zahara salamun alaiha tare da ya mata bayani yadda ya same ta mm-hmm. wannan fadak ɗin da kuma cewa yanzu Allah ne ta'ala ne ya umarci da baki wato in na fahimci ku ba ma gado ba ce asali ita gonar kyauta ce aka mai tun ta na rayu kyauta ce aka yi tun manzo mai tsira da amince na rayu wannan ya zo a cikin tafsirin lukumi na'am assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah barka da warhaka da muke tare kana tare da Muhammad Sadis Hassan to malam Muhammad sadisu hassan barka da warhaka yawwa na'am alwilaya ke ne muna tare kuna tare da alwulaya tv na'am muna jin ku yawwa na'am game da na muna jin ku ai magana sai dai ku dan rage karan talabijin din saboda idan mun ji ku sosai kuma kuma kun samu damar jin mu na'am malam dangane da abubuwan nan duk da ake faɗa ana faɗa ne a cikin littattafai da to subhanallah malam eh, muhammad sadisu hassan wayar taka ta katse amma da fatan insha Allah za ku sake kira sai zama na'am to idan Allah ya sa ya dawo to in kuma bai dawo mana da minti ɗaya rage mana insha Allah za mu karkare shirin saboda lokaci na malam muna jinku wannan duk abin da muka yi muna kokari ne yanzu mu tabbatar da cewa wani zalunci aka yi wa sai da zahara salamun laliya bayan ban zo mai da aminci shi ne abu na farko yadda al'ummar musulmi suka kauce daga hanyar da allah da manzansa suka ɗora su a kai bayan manzo mai tsira da aminci kai an ce tun ma kafin manzo mai tsira da aminci yana nan da rai kafin ya numfashin ƙarshe suka shirin kaucewa da dama shiri ne ake yin shi tun manzo mai tsira da aminci yana nan to yanzu ga lokacin da za a zartar da shi tun manzo mai tsira da aminci yana nan yana rashin lafiyar shi ta karshe kafin ya numfashin shi na karshe sun riga sun shirya suna samun labarin manzo mai tsira da aminci ya koma ga Allah subhanahu wataala za su zartar da abin da suke so Allah subhanahu wataala ya ɗauke kayan shi ya zama na cewa to yanzu lokaci ya zo da su zartar da abin da suka riga suka shirya to malama alƙira assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah muhammad sadis hassan ne daga abuja to malam muhammad sadisu hassan barka da dawowa na'am muna sauraron ku daga abuja na'am daga abuja na'am daga abuja najeriya muna jin ku eh wato malam dangane da matsayin fatima da kuma matsayin a'imma gaba daya mm. duka abubuwan nan fa da ake faɗa a cikin littattafai ne ake ɗauko su kuma littattafan ma ba na bangaren su jafari ba ma'ana ahalin baiti ba wannan haka ne malam salisu to amma matsalan da ake fuskanta shine yanzu faɗan da kuke ma a wajen waɗansu din musamman a wanda suke kiran kansu ahalin sunna faɗan matsayin fatiman da kuma a littafin to laifi kuke yi mm, haka ne malam kwarai haka ne wai laifi ne kaga wannan kin gaskiya ne sosai yanzu kama akwai wani malami a Kano yadda na mm. samu labari wani ne a cikin manyan wanda suke kiran kansu ahli sunna duk da ba duka suka zama akwai ahli sunna wanda suke fuskantar gaskiya haka miskan da yake wannan mutumin da yake kawo hujjojin na a littafin Buhari da Muslim da waye ya kamata a zauna da yake shi haba mu da zamu samu dama ma kashi shi zamu subhanallah to kaga wannan ba gaskiya ake nema ba haka mm. wato ba gaskiya wato an zazzauna za a tauna za a tattauna matsalar ce wato a ina ka samu ya aka yi mai ka fahimta sai ce a sun samu dama su kashe shi za su yi yace su da za su samu dama ma kashe shi yace wa a zauna da wa yace ai da za mu samu dama ma kashe shi da mu to wannan abin da ya furta kenan da ba mamaki sun yi kokarin kisan biyu ba mm. to kaga wannan wannan malami kenan yake wannan furta wannan irin kaga mabiyansa kuma ya za su yi kuma subhanallah hmm? subhanallah to Allah yanzu akwai wani malami shi ma aka fade shi wani shugaba ne hmm. shi ma shugaba ne babba yace daga kalli alwulaya ma ka riga kalli bal sai aka ce malam a saboda me yace ai kana kawo hadisai masu rikitarwa ba rikitarwa shine kana ɗaukowa a littafin da yace shi sahihi ne daga hmm. qur'ani sai shi shine kawai to ai abu rikitarwa anan tabbatar da mu Allah wanda ba su gane ba Allah ganar da su wanda suke a rashin sani suke Allah yaye musu ya musu kake amin malam abdullahi hassan kwarai muna godiya to malam muhammad salisu hassan muna godiya kwarai da gaske alsakar alkhairi da wannan addu'o'i naku da fatan alkhairi da kuke wa al'umma da kuma tashar wilaya baki daya malam da ke lokaci ya riga ya kare da shi karshen wayan malam muhammad sadiq sassan zamu dakata hmm. muna godiya kwarai da gaske ala saka muku da alkhairi masu kallon mu kuma godiya ta musamman da kuka da kuka kasance tsarin mahashirin ya zo karshe mu hada wani shirin da kuma fatan za ku kasance tashar wilaya a kowane lokaci don amfanuwa da shirye shiryen ta mabambanta mu haɗu a wani shirin wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu